kasar Jamus da jihar Oyo da Kano na Najeriya sun fara wani shiri da zai sanya ido a game da barkewar cututtuka tare da ɗaukar matakin gaggawa don shawo barkewar cututtukan. Wannan shirin dai zai fara aiki ne a jihohin na Oyo da Kano a matsayin matakin farko da zai wanzu zuwa wasu jihohin Najeriya a nan gaba ba da daɗewa ba. Farfesa Gerard Kuriyas yana ɗaya daga cikin Jamusawan da na jagoranci wakilan ƙasar Jamus zuwa jihar Oyo don fara shirin. need to be improved, and then also what other functionalities we can add. At the current stage, we have a pilot. It's like an experimental research system. Farfesa Jared Kuriyas ya sun zo jihar Oyo ne don su duba yadda shirin zai fara aiki cikin nasara ba tare da bata lokaci ba kana su duba ababen da ake bukata a tanada don aikin da nazarin abubuwa. Ita ma bajamusa Dr. Gibirela Fajensi da take cikin tawagar ta Jamus cewa ta yi. Which when it proves during work, but it's applicable can really help to improve the surveillance of diseases and to improve the management of outbreaks. Dr. Pajansi ta ce abin da za su yi shine yadda za su sanya ido don gano kan zarin barkewar cututtuka tare da kulawa da cututtukan. Shi ko Mr. Sylvester Yina, mataimakin darakta a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya da ya jagoranci tawagar Najeriya ya ce za su yi aiki daga karkara har zuwa tarayya. The local government, state epidemiologists at the state level and national surveillance officers. Mr. Sylvester Yinna ya ce za a sanya ido daga ƙananan hukumomi jihohi har zuwa tarayya. Cututtukan da za a sanya wa ido su ne kwalara, murar tsuntsaye, ebola da dai sauransu. Za a yi wannan aikin ne ta hanyar yin amfani da wayar salula ta zamani. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.